Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda muka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon makon. Babban taron ƙasar da ke gudana a Najeriya na fuskantar cikas yayin da 'yan kudu maso kudu suka nemi fatali da ƙa'idojin taron. Sultan Sa'ad Abubakar ya koka ga shugaba Jonathan cewa musulmi ne marasa rinjaye a taron. Hassan Waziri Cina dai dan rajin haɗin kai ne. Lokaci ya yi da ya kamata mu haɗu ba maganan musulmi ba maganan kirista ba maganan wani yare. Manjo Hamza Al-Mustafa ma ya yi kiran fifita kishin ƙasa. In dai su shugabannin suna tafiyowa da hikima da hangen nesa da hankali da tafiyar da kowa cikin haƙuri da girmama za a cimma abin da ake so. Kwamishinan ayyuka na hukumar Alhazai Barista Abdullahi mukhtar ke jan kunnen ma'abota jirage sha ɗaya da ke neman jigina lazan Najeriya su kimtsa tsaf da nuna shaidar kwarewa Ko da yake ba alamun dawowar gwamnan banki Lamido Sunusi da aka dakatar, majalisar da ta ta wanke mai jiran kujerarsa Imefile. Haka na ita ma Zainab Bulkaciwa ta sha wanka don zama shugabar kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu dumfari zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa game da makomar matasa da kuma kashe-kashen da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Yau Ilhikaya ya ɗora ne daga inda Alhaji Adamu Bombay ke ci gaba da bayanin cewa wahala bata fasan Kirista ba bata san musulmi ba. Gwamnati ta bada masara tirela biyu a Buniyadi sai na sayi hudu na ƙara ya zama shida. sai aka raba sai ga kristan suna zuwa gidan godiya da ban tsammanin ka bai kristan masara zai karba ba ai kowa yana shan wahala a najeriya ai kowa wato shi talauci bai san kirista ba bai san musulmi ba kowa yana cikin wahala yau talaka kowa cikin wahala yake talakan bayelsa talakan gombe na yobe da komi duk ɗaya ne suna cikin wahala haka kuma talakan yarbawa sai ga kiristoci suna zo suna godiya sai ga gardawa suna zo godiya wallahi tallahi a rayuwa duk abin da ake cewa boko haram boko haram ni ma an kashe mun yara an ce boko haram amma ba har yanzu ban yarda boko haram bane ya kashe mun da saboda to waye ne a unguwarmu baya nan ni dan buniyadi ne cikan mu bai yawa kaman gombe wanda har wani zai shigo yayi wani abu ya tafi ba a san shi ba a unguwarmu mutum ɗaya baya nan an san baya nan don maciya mutum ashirin ne can kuma dattawa talatin ne suka taru daga masallaci za su wannan ka kuka wannan ka shinkafa a taru a ci mu ma samaran haka ne to waye ne baya nan ya je shiga boko haram gashi ni dai ina nan musa yana nan audu yana nan don bariya ma haka muke wannan publicity na cpc ya aifu da shekara shida yana makaranta buniya da central primary school ina gani yaron kullum ta kofa mu yake wucewa ni waye ne boko haram nan aljani ne sabo imamu gashuwa ya gaji ina zuwa sabo imamu gashuwa ina faɗa ku sa doka in gwamna ya shekara takwas ba zai sake neman kansila ba chairman rep senato har ya mutu sai dai shugaban kasa in kai shugaban kasa kuma shekara takwas ba za ka sake neman matsayi ba a duniya amma yaya nasiru elikaya tun 1962 shine a voa har yanzu yana voa ni kuma na ji na karanta publicity har an kai ni na yi practical a uh, ministry of information nasiru ya blocking chance na shekaran shi 70 ni arba'in da ya mutu a replacing ya ya mutu a ɗauki sabo ba a yi ba ga bindiga kusa da ni ga banki sai bar layin information doki bindigan shiga banki tunda ya kiya mutu kuma ya an ki employing wani dalla malam kar mu zole kanmu kai gwamna shekara takwas senator shekara ashirin da biyar kuma babana ne sponsorin baban kama ka ki ka bar kujeran wani ya samu gwamna kai ne senator kai ne ɗanka da ya girma ka ce member house of assembly kamar su yobe har gadon kujera ake yi sabon imamu gashuwa kai cikakken ɗan wannan yankin ne bayan da baka sani ba daga kan tun daga kan fataskun har a kare can kan iyaka tafkin cadi bayan da baka taka kafar ka ba a da can ana zaune lafiya sai 'yan shekarun nan ne wasu suna cewa fa 'yan siyasa ne dama ba da 'yan siyasa sun yi halin irin 'yan siyasa na da na firimiya su amadu bello da su sa abubakar tafa faɓalewa da an samu zaman lafiya nan gashi ko kun dage sai a dawa kuke yi kuna ta cewa demokuraɗiyyar nan an ba ku ne za a samu zaman lafiya shin sabo yaya za a gano bakin zaren nan ne a koma irin da to alhamdulillah kamar yadda alhaji bambo ya faɗa da shi maji daɗi ya faɗa a rashin adalci farko shi da duk ya kama mana wannan masifa da muke ciki kuma allah ya kama zamani da wanda suka karatu da wanda ba su karatu ba saboda kafafen watsa labarai da kuma jiki magayi kowa yana ji a jikinsa saboda ka kowa ya san abubuwan da suke tafiya bai yiwuwa ina shugabanci ina rayuwa ta jin daɗi ina saka suturar da wani shekara zai ya sai abinci a gidansa ina hawa motar da zuriyar su ma aka tara ba za su iya sai da kadara su ta siya ba ina cikin rayuwa ta jin daɗi kuma da gumin su nake ci wasu su sun yi karatu sun fi ni ilimi wasu su sun fi ni cancanta na yi blocking ɗinsu na hana su samun damar su kuma a ce a zauna lafiya wannan ko a apc ko a pdp ko a mamaya ko a sarautar gargajiya mutum ya mamaye dama al'umma ya riƙe shi kaɗai to fa tabbatar maka ko a cikin gidansa zai samu mutanen za su zo su adawa da shi kuma su yaƙe shi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a bam dumudu ba a bam mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a bam dumudu ba a bam mun basu da Allah dumu mun basu da Allah da aiki kullum sai neman aiki haba zan muku famfo zan muku famfan nono na lai zan muku famfo zan muku famfan fura na lai sun cuce mu sun da mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce kuma dukkanin inda kaji ana ta'addanci farko abin da ke sakawa har mutane su sha'awar ta'addanci zalunci ne ya kai makura mutane su nema kansa mafita domin ko Allah subhanahu wataala shi ya halice mu duk abin da ya ce abu kaza ba kyau na haram ne to kuma zai kawo kishiyarsa na halak da ya ce zina haram sai ya ce aure halak ne irin abin da ake jin daɗi a zina shi ake samu a aure to kaga na me ya yi to su masu mulkin mu tun daga 'yan siyasa zuwa sifil sabar ma'aikata zuwa sarakai su sun yadda su mamaye duke al'umma ta su ce su da 'ya'yansu da zuriyarsu da wanda suke so shi kuma talaka yi abin da zai to yanzu lokaci ya kai talakan shi ma ya yunkuro don ya kwaci kansa sai kuma ya biyo ta wata hanya wacce ba ta ka'ida ba wata hanyar ƙuri'a ba tunda ƙuri'ar in ka kaɗa ma rubutawa ake yi to bara ɗauki makami kuma ga mahasada na gida da na waje da maƙiya na gida da na waje suka haɗa kai ake yaƙar al'umma yanzu ne da talaka da mai mulki da mai kuɗi da talakan kowa yana cikin bala'i saboda haka hanya samun mafita mu koma ga Allah mu bi ka'ida da musulmi da kirista da da ba maguje kowa ya san hanya ta ta adalci wanda in aka koma ita za a samu sauki saboda haka mu yi kokari mu gyara mu talakawa amma fama shugabanni su Allah dora wannan nauyi idan mu muna da haƙƙi goma to shugabanni suna da ɗari. Maji daɗi ma rashin adalci ne. Ah, shin wannan abun baya baka mamaki abun ana hucewa kan yara ƙanana 'yan makaranta a je a yayyanka su shin su kuma wani laifi suka yi don wasu malamai sun ce kowa zamanin jihadi ma ai ba a taɓa yara ba a taɓa mata ba a mako sa da bishiyoyi wal za ka ga wannan in suna taɗin batun addini ne ba addinin da ya ce haka don ko a musulunci in an yanke maka shari'an kisa sai an ɗan baka wani grace time ma amma wannan abin kaga dai suna kashewa kuma in ka kashe mutum ka san hakkin shari'a da ke kanka wannan abin dai masifa ne ta zo mana wanda yake dole kamar yadda shi malam sabo ya ce sai mu koma wa allah da musulmanmu da kiristocinmu da masu addinin gargajiya duka sai mun koma wa allah kuma dole kowa sai ya tsaya ya yi wa kansa hisabi ba wai kawai mu yi ta zagin shugabanninmu ba ka san dama an ce shi shugabanci din wanda Allah yake bayarwa yana duba al'umman ne sai ya bada shugabanci saboda haka dole mu ne mu koma wa Allah a roƙi Allah don ya ce kowane ciwo akwai magani shi Allah kuma ya sa dukan mu fahimta mu gane mu koma wa Allah din shi kuma zai ba mu maganin zai ba mu mafi. Direct from Washington, the sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Lallai kam, to mun shiga babin jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga taɓarɓarewar tsaro da kuma zama daular El Karazibi. Yau dattawan da za su sake mana jawaban su ne. shugaban majalisar malaman izala reshen babban birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da rabaran garba umar dutse na majami'ar ekwa a dutse jihar jigawa da farko dai ga sarkin malaman na duguri bismillahir rahim ya ku yan uwana yan arewacin najeriya da ma yan najeriya baki daya musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankalinmu dangane da yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ya yi mu tare kuma ya nufe mu da mu zauna tare da juna. Ina kira gare mu da mu ƙara haƙuri da juna mu ba wa dukkan abokan zaman mu haƙoƙinsu na mu'amala da kuma zamantakewa. Ya kamata mu ƙara gane cewa ƙasan nan da Allah ya nufe mu da zama a cikinta wato arewacin Najeriya wanda Allah ya masa albarka da yanayi mai kyau da kuma iska wadda take mai daɗin shaka da kuma wato albarkatu iri daban-daban da ke cikin ƙasa mu sani cewa wannan zaɓi ne Allah ya mana Da haka tun da mun fahimci wannan to wajibinmu ne mu zauna da junan mu lafiya mu yi haƙuri da juna kada ka kyamace ni kada in kyamace ka Allah ne halicce ni Allah ne halicce ka mu sani inda Allah yana so da dukkan mu mun zamo abu guda to amma da wannan Allah ya fi mu sanin dalilin da ya sa ya ajiye mu a haka kabilu daban-daban addinai daban-daban da haka wajibin mu ne zauna yadda Allah din yake so kuma mu tuna baya ya ku yan arewa mu sani cewa shekarun da suka gabata zamanin iyayenmu da kakanninmu kai har ma da zamanin mu kakan iske wato musulmi ya tafi gidan wanda ba musulmi ba shi ko wancan da ba musulmi ba ya yi tanadin gurin sallah da ruwa a randa da abun sallah ga musulmi dan uwansa ko bakonsa shi ma wanda ba musulmi ba idan ya zo gidan dan uwansa musulmi akan zauna a ci abinci tare a kwana tare a yi wasa tare kuma a yi zumunci hakanan bukukuwa in sun taso na auratayya da kuma abubuwa waɗanda za su ciyar da al'ummar gabu akan zauna a tattauna tare kuma a samu kyakkyawar mafita tare sa'an nan idan muka duba halin da muke ciki a yanzu abubuwa su canza amma sai mu binciki kawunan mu, me ya kawo canjin nan canjin nan mu mukan fassara shi a fuskoki daban-daban fuska na farko bakin al'adu da wasu makiya waɗanda suke ba asalin su ɗaya da mu ba wato ma'ana makiya arewa sun shigo mana suke gurɓata mana kyakkyawar zamantakewar mu suke neman kawo rashin fahimta tsakaninmu da juna waɗanda zaka iske a gurare daban-daban kamar misali a gida guda zaka iske a arewa musulmi ƙani ne wanda ba musulmi ba kirista ne ko mai bautan wani abun da ma ba ainihin wato mai addini ba shi kuma zaka samu duk ɗaya ne daga cikin wannan dangi ana zama tare ana ƙaunar juna ana biyayya tsakani da juna sa'an nan ana tausaya wa juna amma abin da zai baka mamaki a yau sai gashi mun dawo wasu na kashe junansu da sunan addini wanda babu addinin da ya karantar da wannan wasu na kyamar junansu wanda babu addinin da ya karantar da wannan in muka dubi tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayinmu na musulmai to manzon Allah ya zauna da waɗanda ba musulmi ba a cikin garin Madina ya kwatan musu haƙoƙinsu kuma an zauna lafiya idan muka dubi shi ma addinin kirista waɗanda suke magabata a cikin wannan addinin sun zauna da waɗanda ba kiristoci ba kuma an zauna lafiya an samu fahimtar juna da haka in dai da gaske koyi muke da waɗancan magabata kuma muna bin karantarwa tafan da Allah ya saukar daga sama alkur'ani da wani alkur'ani to kaga wajibinmu ne mu tsaya karantarwar ba a fatar baki ba wato ayyukanmu na gababuwa tabbatar da cewa abin da muke karantawa shi muke aiwatar da shi a aikace da haka ya ko yan uwana yan arewa mu zauna lafiya mu yi hakuri da juna sai da hakuri da juna da zaman lafiya ci gaba yake samuwa amma in muka ɗauka cewa kyamar juna da rashin fahimtar juna da rashin tausayin juna shi za mu sa a gaba saboda an karantar da mu wasu munanan shawarwari to babu shakka kullum muna nan cikin kangin bauta muna ji muna gani waɗanda ba su kai mu yawa ba ba su kai mu don sayi ba a gurin da suke zaune sun ci gaba suna da tsare-tsare amma mu an bar mu da kiyayya da gaba da kashe-kashen juna da kuma rashin kaunar juna wannan ba zai haifar mana daman ido ba don haka mu yi hakuri da juna mu zauna lafiya mu haɗa kanmu kuma mu yarda cewa haka Allah yake so ya gan mu wanda ya da wannan to shine ya bi karantarwar ubangiji musulmi ne ko wanda ba musulmi ba kuma mu sani cewa wato hakuri da juna da kuma ƙaunar juna da tausayin nan shi da kuma komawa bisa zumuncin da aka samu da shi da alaka kyakkyawa da aka samu da ita tun farko wannan shi zai kawo mana ci gaba kuma kada mu yadda mu ba da kofa ma duk wani bako wanda yake mai kawo mana hatsari ne ko kuma rubutautan kabilanci ko kuma faɗa addini a tsakaninmu kada mu ba shi kofa in muka yi haka ci gabanmu na da Ta al'adun al'adunmu in muka bi su duka ci gaba yana nan tare da mu da ikon Allah muna fata Allah ka zama da yankin mu arewa lafiya ka zama da kasar mu Najeriya lafiya kuma ka zama da Afirka lafiya kamar yadda Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya ce shi ma rabaran umar garba dutse ya ce babu wani lakanin ci gaba da ya kamata arewa ta nema kamar zaman lafiya da juna to jama'ar arewacin najeriya ina da shawara gare mu da kuma fatan alheri a gare mu yi roƙo zuwa gare mu mu yan arewa mun kunshi kabilu daban-daban arewa ita ce cikakkiyar Najeriya. don haka zan yi amfani da wannan lokaci da yi kira zuwa gare ku manya da samarinmu da dattawanmu da masu kudinmu da talakawanmu da masu mulkinmu mu dubi Allah mu ji tsoron Allah, mu yi zaman lafiya da junanmu da kowace kabila da kowanne harshe, da mu Krista da Musulmi a zauna lafiya domin in ba a zauna lafiya ba ba za mu samu haɓakar Allah. Don haka a zauna lafiya malamai ina roƙonku. ku yi gargaɗi na a zauna lafiya domin a iya tattalin arzikinmu ya iya dawowa kamar da. Kamfanoni da aka rufe in akwai zaman lafiya za a buɗe su domin mutane za su yi sha'awa su zo su zuba jari a ƙasarmu. Ga wanda yake tunanin sunana sunana Reverend Umar Garba Dutse. Don haka ina sha'awa ina addu'a in ga Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya haka ina kira gare mu duka kowa ya natsu ya koma ga Allah ya mai da komai ba komai ba don a yi zaman lafiya domin sai da lafiya ake addini sai da zaman lafiya ake ibada. idan ba a zauna lafiya ba ibada ba za ta yiwu ba ba za a iya yin ta ba ba za a iya ci gaba ba yanzu ga yadda mu a arewacin arewa muke cikin tattalin arziki mun zama koma baya mutane suna gudun sa gyari a waje haka ina roƙo kowa da kowa ya sa hannu da baka domin a zauna lafiya a ƙasar nan musamman mu yan jihohin arewa bai kamata yanzu ka shiga waɗansu biranen mu ma samun maganin da za ka saya da kuɗin kama ya yi wuya saboda ana tsoro a zuba jari a arewa haka ina roƙo wanda kuma bai fahimce ni ba ina mai fatan ya yafe mun ya yi haƙuri amma ba ina da wani matsayi wanda ya isa in yi magana irin wannan ba amma sha'awar zaman lafiya da ci gaban arewa shi ne ya sa ina wannan kira don haka ina gaisuwa da fatan alheri ga kowa da kowa da ke arewa Allah ya albarkashe mu ya albarkashi ‘ya'yanmu ya albarkashi jikokinmu ya albarkashi ƙasanmu domin wadata ta ishi jama'ar mu abinci ya ishi jama'ar mu ta arewa na yi wannan roƙo da godiya a gare ku Allah ya saka ma kowa da alherinsa amin na gode Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma wani satin a kasance lafiya.